This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. suna Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel. Asara abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku jabuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz sojojin Ukraine sun ce suna jin yawa daga birnin Adivka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ci gaba da ruwan bama mai. sama da mutane 100 aka tsare a duk faɗin ƙasar rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni a wurin bikin karrama jagoran 'yan adawa alexei navalny daga nan za a ji cewa shugabannin kasashen afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau asabar yayin da nahiyar ke kuka da juyin mulkin rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji tsokacin masana harkokin siyasa kan hukuncin da kotu ta yanke game da zaben ƙasar senegal sannan za ku ji abubuwan da ke haddasa karuwar rashin aikin yi a nahiyar afirka bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya sojojin ukraine sun ce suna janyewa daga birnin adabka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da rasha ke ruwan bawambai inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga rasha ba babban kwamandan ukraine alexandra srinki ya wallafa a shafin facebook cewa an tura sojojin ne don gujewa kewayewa da kuma kiyaye rayukan lafiyar ma'aikatan Olaski Tarnaski, kwamandan sashen kudu maso gabashin Ukraine ya rubuta akan Telegram cewa a cikin yanayi mai wuyar gaske lokacin da wato lokacin rugujewa komai da tarin bulo na fashe da suka wato katangar mu shine rayukan sojojinmu ya ce sassan Ukraine sun ja da baya da kansu ba asara ba ne. Tarnaski ya bayyana bangaren a dubka a matsayin mafi tsanani a dukkan tungayen wanda ya kai kimanin kilomita 100. dubu sama da mutane ɗari aka tsare a duk faɗin ƙasar rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni a wurin bikin karrama jagoran 'yan adawa alexei navalny a cewa wani rahoton kamfanin dillancin labarai na associated press yau asabar karkashin kulawar 'yan sanda daga baya ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran in ji kamfanin dillancin labaran wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar rasha ovd info ta faɗi cikin wata sanarwa da ta fitar an mayar da navalny zuwa ɗaya daga cikin manyan gidajen yari na rasha mafi tsanani sanarwar ta ce a cikin watanni 37 da yi a tsare navalny ya shafa kwanaki 296 a gidan yari mafi azabtarwa a cikin irin wannan yanayi babu buƙatar guba ko kisa ta hanyar tashin hankali dole ne kawai a jira Shugaban Amurka Joe Biden ya mayar da martani a ranar Juma'a ga labarin mutuwan Navalny inda ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye tare da yin amfani da mutuwar wajen tsawatar da Majalisar Wakilan Amurka da ci gaba da bada tallafi ga Ukraine. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗi yau Asabar cewa dakaranta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin Nasser da ke Kan Yunis. rundunar tsaron ta isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin rundunar ta idf ta kuma musanta zargin cewa sojojinta sun kai hari kan janaretan asibitin rahotanni sun bayyana cewa sojojin ƙasar isra'ila sun kai hari kan injinan janareta kuma gazawan na'urorin yayi sanadiyar mutuwar mutane a asibitin ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce kusan mutane dubu ashirin da tara a kasarin wato mata da ƙananan yara sun mutu tun bayan da isra'ila ta kaddamar da yaƙi akan hamas bayan harin da hamas ta kai a isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba inda aka yi garkuwa da mutane kusan 250 tare da kashe 1,200 To nan ba da jimawa Sarfilu zai kawo mana a ƙarshen labaran duniyar. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Zaben ƙasar Senegal da aka shirya yi a ranar 25 ga watan Fabrairu, wanda shugaba Macky Sall ya ɗage ba zato ba tsammani, za a iya gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun farko. Wannan na zuwa ne bayan da Majalisar Kolin Kundin Tsarin Mulkin Ƙasar da yammacin rana Alhamis ta yanke hukuncin cewa ɗage zaben ya saba kundin tsarin mulkin Senegal. jinkirin zaben ba zato ba tsammani ya haifar da zanga-zanga da kuma yin allah dai daga kasashen duniya mai shari kan harkokin siyasa ibrahim khan ya shaidawa abokin aikinmu james bott cewa 'yan senegal na kallon hukuncin da majalisar tsarin mulkin kasar ta yanki a matsayin wata shaida ta karfafa dimokuraɗiyyar kasar su. This afternoon, the Constitutional Council decided to abrogate. Yammacin eh, ranar uh, Alhamis ne, Majalisar Kolin Dokokin Kasar Senegal Kai yi fatali da dokar shugaba Macky Sall ya yi dogaro da ita wajen jinkirta babban zaben kasar. Sannan kuma kotun kasar ta ayyana dokar da yi wa dokar kasar karantse abin da ke nufin cewa za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Kana wa'adin mulkin shugaban zai kare a ranar 4 ga watan Afrilu. and that the President uh, term will end on 2nd of April. That's exactly what I was going to add. To tambaya anan ita ce yanzu me ake ciki kowa ya shirya yin zaɓe kenan? Kwarai kuwa, uh, to dai kuma kotun ta fahimci cewa ba zai yi a gudanar da zaben a ranar 25 uh, ga watan Fabrairu ba kamar yadda aka tsara. A wani sakin layi daga cikin hukuncin uh, hukuncinta kan dokar ta bayyana cewa ya gudanar da zaben a lokacin da aka tsara ba tun farko a ranar 25 ga watan Fabrairu da muke ciki, inda ta ce ta san da cewa zai yi matukar wuya iya gudanar da zaben kan lokacin ba. saboda haka ta buƙaci hukumar da ke da alhakin shirya zaɓe a ƙasar ta sake saka ranar da za a gudanar da zaben matakin jinkirta babban zaben kasar da ya babbaye da kura sakamakon zanga-zangar da ta barke a kasar da yi wa dokar kasar karantse sannan sun buƙaci hukumar da ke shirya zaben ta gabatar da ranar da za ta gudanar da zaben da majalisar kolin ta amince da sabuwar ranar zaben Saboda haka, babu mamaki zaben zai gudana tsakanin karshen watan Maris ko kuma farkon watan Afrilu, domin ba a kimtsa abubuwan da ya dace a yi zaben a watan Fabrairu ba. Sannan wani abu mai matukar muhimmanci shine yin 'yan takarar da majalisar ta amince da su ne tun farko za su kara a zaben. election are the only people who will be participating in the election. In the meantime, we know that uh, President Macky Mun san cewa shugaba Macky Sall zai kammala wa'adinsa a watan Afrilu. Kana nufin cewa zaben zai gudana kafin karshen wa'adin shugaba Macky Sall kenan. Well, I don't know which will finally be. To, gaskiya ba ni da masaniya a game da sabuwar ranar da za a yi zaben, amma dokar kasar ta yi tanadin cewa idan wa'adin Macky Sall ya kare a ranar biyu ga watan Afrilu, nan take kakakin majalisar kasar ne zai karbi ragaban mulki na tsawon lokacin da ba zai zarta kwanaki casa'in ba to amma bisa dukkan alamu ba shugaba makisal ne zai mika ragaban mulki ga zababben shugaban kasar ba makisal is not the one who will be handing over the power to the next president of the republic. What is the reaction? To menene ra'ayin mutane a game da wannan yanayi a Dakar? It's just a relief. A relief Mutane suna farin ciki, abin farin ciki ne domin hakan na nufin cewa 'yan Senegal sun tabbatar da za a yi zaɓe, sannan kuma yana nuni cewa 'yan Senegal sun kare martabar dokokin ƙasarsu, sannan yana nufin cewa tsarin dimokuraɗiyyar yana aiki ga galibin al'ummar Senegal, kuma wannan shine abu mafi mahimmanci. And for the majority of is the most important thing. mai sharhi kan harkokin siyasa ibrahim ken kenan a hirarsa da james buti wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar shugabannin kasashen afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau asabar yayin da nahiyar ke koka da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin gabanin taron da za a addis ababa babban birnin kasar habasha shugaban hukumar tarayya afirka musa faki muhammad ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankulan da ke addabar kasashen da dama na afirka da sauran kasashen duniya sudan na cikin rikici in ji faki yayin da yake bayyana barazanar 'yan ta'adda a somaliya rikici mara karewa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da haɗarin ta'addanci a yankin sahel da kuma rashin zaman lafiya a libya sake dawo da juyin mulki soji da tashin hankali kafin zaɓe da bayan zaɓe da rikicin jin kai da ke da nasaba da yaƙi ko kuma illar sauyin yanayi duk wani abu ne matukar damuwa a gare mu kamar yadda ya shaida wa ministocin harkokin wajen afirka a ranar laraba mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na halartar taron tsaro a munich inda take tabbatar wa kawayen amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da amurka yana da matukar amfani ga al'ummar amurka amurka ta cigaba da aikin da ta rade tana yi na shugabancin duniya in ji ta a ranar juma'a a munich a gajeren jawabinta a ranar juma'a harris ta sanar da labarin mutuwar jagoran 'yan adawa na rasha alexei navalny inda ta kira shi wani karin alamar rashin tausayi na shugaban rasha vladimir putin ziyarar harris na zuwa wato na zuwa taron tsaro na shekara-shekara na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna shakku kan rawar da amurka ke takawa a duniya a daidai lokacin da amurka ke fuskantar zaɓe kuma ɗaya daga cikin 'yan takara tsohon shugaban ƙasar donald trump ya nuna cewa zai ƙarfafa wa rasha gwiwa wajen kai hari kan mambobin ƙungiyar tsaro ta neto da ke alaƙa da ƙungiyar waɗanda suka gaza biyan kuɗaɗen tsaronsu na ƙungiyar. daga ƙarshe a wani dandali da ke kusa da tsakiyar birnin algiers 'yan kasuwa canji na ɗauke da kuɗin yuro da fam da daloli da fatan za su musanya su ga waɗanda ke cikin damuwa game da faɗuwar darajar dinar na algeria wannan kasuwa ta bayan fage ta canjin kuɗaɗen waje na daga cikin alamomin taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar algeria da ke fuskanta ƙasar ba ta son barin farashin canji daidaita sosai ta tabbatar da cewa ba za ta iya iyakance bukatu tsakanin jama'a ba yayin da kwarin gwiwa kan kuɗin dinar ya ragu faduwar darajar kuɗin na nuni da yadda al'umma Aljiri ke gaza sayan komai na amfanin yau da kullum yayin da gwamnati mai wato ta mai da hankali kan wasu abubuwan da suka sa a gaba a ƙasar da ke arewacin afirka mai arzikin man fetur ana raɗe in 'yan kasuwa na zubar da kadadarorinsu da kuma yin sama da fa'i da kuɗin euro a kasuwar 'yan canji don kada dukiyarsu ta makare ko ta ragu jama'a masu tsakamakon ra'ayi su ma suna dogara da euro da daroli don siyan abubuwa da suka kare, kamar magani da wasu kayayyakin mota ko kuma wasu nau'in abinci. Sarfilu Hashim Gumal ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Soma Dalla. Alkalman gungiyar Statista sun nuna cewa a bana ana sa ma'aunin matsalar rashin aikin yi a nahiyar Afirka zai karu zuwa kashi bakwai cikin ɗari. kuma kasar afirka ta kudu ce za ta kasance kan gaba a yawan marasa aikin yi inda nata ma'aunin zai kai kashi talatin cikin ɗari. Mun tattauna da Abubakar Muhammad Kantoma, mai shari'i a kan al'amura a Najeriya a game da wannan matsala, inda ya fara da yin bayani kan dalilan da suke faruwa. To gaskiya matsalar da ke kawo abubuwan ya fara daga yawan mutane haifi da ake yi ba tsari so mutane sun yawa sannan kuma rashin ingantaccen ilimi sannan kuma da rashin tsari na koyowa mutane ayyukan hannu a yadda za su iya tsayawa da kansu sannan kuma rashin yanayi hukumomi sun kasa ba da yanayi mai kyau da mutane za su iya yin ayyukansu ko kirkiro ayyukansu so wayannan abubuwan suna cikin manyan dalilai da suka kawo wayannan matsalolin waɗannan matakai ne suka kamata ƙasashen afirka su ɗauka don magance matsalar rashin aikin yi farko a wayan ma mutane da kai cewa yawan haihuwa ba abu ne mai kawo ci gaba ba in babu tanadin da ya kamata in babu tanadin da aka yi ma waɗanda za a haifa a rage waɗannan haife-haifen diwa yadda za a iya samu sannan a kawo ilimi ingantacce wanda zai tahi da bukatun ma'aikata ba a sa mutane su je su yi ta karatu ka ga mutum ya ta ya yi hausa ko ya yi political science ko wanda kuma in ya fito ba shi da aikin da zai yi babu wasu hukumomi da ke neman shi aiki to ya kamata duk tsarin da za a yi na karatu ya kasance gwamnatoci sun mai da hankali ga ilmomi na zamani irin waɗannan nau'in da ma ba sai ka je ofis ka zauna ba irin kamar harkan nan na IT wanda mutane da yawa a gida ma suke aiki suna samun albashi suna samun kuɗaɗɗakin su to ya kamata gwamnatoci su fito da irin wannan tsare-tsare sannan na biyu a koya ma mutane sana'o'i kuma na zamani ba wai sana'o'i kuma ko da mu ne na da a inganta su yadda duniya za ta so su kamar harkan fata irin a sayar da za a irin takalma da hannu irin kamar harkan eh, eh, saƙa irin rigunan mu yanzu akwai riga da ake saka da hannu a nan ƙasar nan da za ka ji miliyoyi take ma ya kamata a ce an kirkiro da wannan an inganta mutane masu digiri masu je su koyi wannan sana'o'in na hannu ba wani abu da ya kamata a yi yanzu ban da wannan sannan kuma a yi kokarin nisantar da mutane daga ayyukan karfi ko noma da ake ya kamata a mai da shi na zamani za a waye gari mutum ko ya yi digiri zai iya zuwa ya koyi aikin tractor ko aikin harvester ko aikin kayan dai zamani na noma ya kamata a ce aka fito da irin waɗannan hanyoyin an ka inganta malumomi sun ka yi daidai da bukatu na ma'aikatan ne za a samu ayyukan ta waɗanne hanyoyi ne matasa a afirka za su iya kasancewa ma su dogara da kai eto eh ni shawarar da zan bayar ga matasanmu na afirka shine su gano cewa ba a fi mu da komai ba in ma karatun za ka je ka yi kai karatu ka san don me za ka yi karatun ba wai don ka yi karatu ka da kuma ka roƙi wani ya ɗauke ka aiki ba kamata ya kuma yi da hankali wurin samun ayyuka da kuke yi na hannu sana'o'i sun fi dubu ana iya koya kuma a yi kuma a samu abin da ake so ba wai shi aikin yi ba ana nan sai ka zauna wani wuri na biyan ka albashi ba a'a ko kai kana iya yin abin da zai ɗauke ma lalurorinka to ka zama kai ma'aikaci ta kuma muna da su yawa kuma yanzu na zamani na zuwa irin gashi nan kana ganin ayyuka fanni-fanni na irin kamar yanzu zaka ga abubuwa sun ci an ci gaba irin harkan pop harkan tiles harkan solar harkan mobile irin gyaran waya da irin wayannan abubuwa ya kamata mutum ya zancewa ya kauce maka yin neman aiki na office ya dawo ya shiga gona ga gona nan tana iya ɗauka kowa kuma da zamani ba irin da ba nikan shawarar da nake ganin a ya fi mai sharhi a kan al'amura a Najeriya Abubakar Muhammad Kantoma kenan a hirarsa da murya Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan bintoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 102 zangon a 102 zangon FM. haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da Muhammad Hashim Sidi Madani mataimakin jami'in shirya ayyuka da hukumar Rosati ta Ghana a jihar Arewa maso yamma wanda a makon da ya gabata yake mana bayani akan manyan ayyuka da hukumar road za ta yi domin rage yawan hatsarin ababen hawa a ghana ga dai bayanin nashi menene manyan ayyuka da hukumar road ta kasar ghana ta sa a gaba musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zaɓe za a samu yawan zirga-zirgar ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na ƙasar nan. gaskiya ne eh, na daga cikin eh, ababen da salon da muka doki za mu yi aiki da shi na farko muna da wani eh, flagship program da muke yi wanda da aka zo aka kirkiro ta wato kamar shekara uku ke da mun fara ta shekara dubu biyu da ashirin da daya wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adun asarin da ke faruwa duka gaba daya idan mun duba shekaru shekara dubu biyu da ashirin da daya da shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun samu ragowa da yadda kuma muka yi na shekara dubu biyu da ashirin da da na uku mun samu ragowa ina fatan kuma cikin wanga shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ma ka samu hasari wanda akan mu ke to amma da yake mashi ake tafiya da shi ko mashin ake aiki da shi hmm. ba mu iya muna da yaro ko Allah Allah ya kare mu duka gaba da mu buto. Hmm. Eh, shi wannan flagship program mun masa suna wai stay alive hmm. stay alive wato za mu ce ka zauna lafiya kenan ko mm. kuwa ka sauka lafiya mm. ka kasance a raye na'am a raye ka kasance a raye to wannan Stay Alive program yadda muka saba kowane lokaci muna fita tashoshi muna yi ma drivers kashedi muna yi ma passengers da siya yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota mm. duties ka ko kuwa ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da fasinja idan kana cikin mota haka zalika ababen ka ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka na direba sannan muna shiga schools kowa wanda dai mm, idan mutum duka yana makarantu duka gaba da yansu domin kowa yana amfani da hanya muna da mai tafiya muna da wanda ke cikin mota mai tuki nan mai tuka babur wato moto bike kenan mm. dukansu muna yi kowa da shiga muna zuwa ceci muna zuwa masallatayya ko ina muna shiga domin kowa amfani da hanya wanda muna yi mutane gargadi sa'annan eh, wannan shekara ne mun kirkira baba da yawa farko muna da program da wanda cikin wannan shekara zai fara yaki wanda muke mata suna da cewa traffic tax wanda mu da eh, ghana police service hmm. ke tarayya a cikin wannan aiki. O oh, kun yi haɗin gwiwa da hukumar ƴan sanda. Na muke wannan aiki. Hmm. Za ka ga eh, a cikin wancan shekara ko wancan shekara biyu idan mun duba kan titunan mu an ajiye wasu kamaras. Hmm. Eh kamaras nan wanda yanzu wannan kamaras shi zai yi aiki a cikin kasan mu hmm. Idan ka yi gudu ya kai tare iyaka wannan mashin zai yanka hoton motanka idan ya yanka hoton motanka nan ba plate ka da shi za mu yayi sai sa muna haɗin gwiwa da police service da dvla sannan da hukumar nan namu wato race road safety da hmm. wannan mashini eh, injin robo yana police service ne hmm. idan muna bukatan komi game da motar yana wurin dvla ne hmm. sai sa kana gamawa wanda ya rijista motar a cikin sunansa hmm. idan an gama komi automatic ne da mashin ya yanka motanka message zai zo maka kan fonunka hmm. motanka ya ya samu matsala kuma ya gwada maka abin da ya sa aka yanka hoton motanka hmm. ofensin da motanka ya yi maybe ya yi wrongful overtaking ko kuwa overspeeding duka idan an baka message automatic ya gwada maka offensive ka kuma ya gwada maka kudin da aka fadin ka wato sako nan take zai zo akan wayar ka kuma ya gwada ma laifukan da kai har ya sa kamera ta dauki hoton motar ka motar ka sannan kuma ya gwada maka wannan mota penalty unit wannan eh, laifin da hmm. penalty unit kaza ne o tare da za a ci ka ya kama kaza kaza na'am hmm. sai ya baka sun ka je ka biya hmm. idan ka biya receipt ka automatically ya ka biya tun da akwai code da ya shiga ya pick ke da shi ke da babu matsala idan baka biya ba har bakwai biyu ya kai hmm. za a wato laifin ka zai karu zai karu wato percentage ya hau kai hmm. an bi ka bibiya an bi ka bibiya kamar wata guda idan baka je ka biya fine ba sai court ta doki wannan aiki ya so court ya yanke maka hukunci bisa instant um, instant offense da za ka yi hmm. wannan za ka samu message shi kamar yadda dai muka sani yadda eh, kasan turai ke yi idan ka yi wani matsala a' ɗan hataki za a kawo maka message iya so ka je ka biya finding ka. To wannan aiki kun riga kun fara ko yanzu za ku yi shi? yanzu a yi shi ana cikin lunch ana ana ilmantar da mutane game da shi ana nan ana ilmantar da mutane game da shi don nttd su ne wanda ba injin ne ke su wato injin server room yana wuri hmm. nttd ne wato ghana police service hmm. mu kuma muna ilmantar da mutane game da yadda wannan abin yake sa'annan muna da kuma eh, program da eh, muke yi na wato za a bude kowai ah, um, kunduma ce na muke ci wato district assembly ke nufi. Eh, eh abin nan karamar hukuma. Kamar na eh, karamar hukuma district assemblies za mu bude road safety committees. Hmm. Kowane karamar hukuma. Wato za a bude hukumar road safety a matsayi na gunduma kenan. Na, eh, sai sa za mu bude wannan an tun kammala komi har ministry local government ta, ta aika wasika ma dukkanin karamar um, hukumar da muke da su a cikin kasan mu ga daya wanda yanzu ana nan ana shirye-shirye a bude ofishi gaba daya domin idan ka duba ayyukanmu mun kasance muna yi shi regional based hmm. wato muna cikin jihar ne sai sa wani district za ka ga cewa ba su samu activities mu da yawa hmm. sai sa idan mun samu eh, district na mun same su district wise za ka gan babu wani matsala kowane abin da muke son mu yi za mu samu sauki a cikinsa sai sa wannan cikin wannan shekara mun so bai ta domin wancan shekara akan wasa wasiku zuwa ga district Sai sa yanzu kowane district chief executive aka bar sani ya domin lata ya kai gari ya kai zuwa gare shi an fara wannan shekara muna bude road safety committee a kowane eh, karamar hukuma. To majalla a nan za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan allah kai mu ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu muhammad hashim sidi madani babban jami'in hukumar road safety ta ghana da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Soma da lagai da babu Yakub Makeri kafin makarkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaicen sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Addabka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ruwan bahamai inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. sama da mutane ɗari ne aka tsare a duk faɗin ƙasar rasha bayan da suka yi yunkurin ajiye furanni a wurin bikin karrama jogon wato jagoran 'yan adawa alexei navalny a ce wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na associated press ya fitar yau asabar ƙarƙashin kulawar 'yan sanda daga baya ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran in ji kamfanin dillancin labaran rundunar sojin isra'ila ta faɗi yau asabar cewa dakaranta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin nasir da ke kan yunis rundunar tsaron isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin rundunar ta idf ta kuma musanta zargin cewa sojinta sun kai hari kan janaraitan asibitin shugabannin kasashen afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau asabar yayin da nahiyar ke koka da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin gabannin taron da za a addis ababa babban birnin ƙasar habasha shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankulan da ke addaba ƙasashe da dama na afirka da sauran sassan duniya mataimakin shugaban amurka kamal harris na halarta taron tsaro a munich inda take tabbatarwa da kawayen amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da amurka yana da matukar amfani ga al'ummar amurka amurka ta ci gaba da aikin da ta dae tana yi na shugabancin duniya in ji ta a ranar juma'a a munich To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun sake dawa a shirin mu na daren insha Allahu. Salamu alaikum.